an buƙaci al'ummar musulmi da su dage wajen yin addu'o'i ga jiha da ma ƙasa baki ɗaya wasu dakarun rundunar sojan ƙasar nan sun kai samami babban ofishin hukumar hizba ta jihar jigawa da ke birnin dutse sun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yan najeriya miliyan 47 ne ke bayan gari a fili ko a makewayi mara inganci sauran sassan duniya kuma an kori wasu sarakunan gargajiya daga mulki a ƙasar chadi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa da ku cikin labaran duniya daga sashen labarai da al'amuran kullum na ce talabijin ta rahma ta fatan an sha ruwa lafiya suna nafiya ya dauke da cikakkun labaran a daidai wannan lokaci an buƙaci al'ummar musulmi da su dage wajen yin addu'o'i ga jiha da ma ƙasa baki ɗaya gaba cibiyar addinin islama da kula da tarbiyyar yara tana na khadija malama fatima da sallah na ba ko mfr ce ta bayyana hakan a wajen taron rufe tafsirin alkur'ani mai girma da aka gudanar cikin watan azumi na wannan shekara malama da sallah da ta yi dogon bayani game da muhimmancin da ke tattare da yin addu'a ta kuma buƙaci shugabanni da su kasance masu riƙe amana tare da samar da abubuwan da za su taimaka wa al'ummar da suke jagoranta taron saukan na bana wanda aka gudanar da hatimar alkur'ani mai girma an kwashe kimanin kwanaki 25 ana gudanar da shi kashe malama ta sallar ta gudanar da addu'o'i na musamman ga ƙasa da ma duniya baki ɗaya gaban ƙasa muhammad buhari da sauran shugabannin ƙasashen duniya suna can a ƙasa mai tsarki domin halartar taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic karo na goma sha hudu gabanin fara taron sai da shugaban kasa muhammad buhari da 'yan tawagarsa suka gabatar da umara a birni mai tsarki taron wanda sarkin saudiya salman bin abdulaziz al saud ne mai masokin baki zai fara ne da misalin karfe 12 na dare waɗanda suka yi wa shugaban kasa buhari rakiya sun haɗar da gwamnonin jihar osun niger da kuma jihar jigawa ana sa ran shugaban kasa muhammad buhari zai gana da wasu shugabannin kasashen duniya kafin ya dawo gida najeriya a ranar lahadi gwamnan jihar wato gwamnan jihar kaduna nasir rufa'i ya bayyana cewa an zaɓi femi bajabiya mila a matsayin wanda zai kasance kakakin majalisa ta tara saboda ƙwarewarsa a siyasa musamman idan aka yi duba da zuwa ɓangarorin majalisar dokoki akwai wani rudani kan cewa bola tinubu shine ya fito da femi a matsayin dan takarar kakakin majalisa amma gaskiyar lamarin shine shugaban kasa muhammad buhari ne da kansa ya fito da shi a matsayin dan takarar saboda jajircewarsa da kwarewarsa a harkokin na majalisa wasu daga cikin takwarorin wato gwamnonin sun so kawo wasu kace na ce akan lamarin sai dai wannan abu san bai yi tasiri ba saboda duk yadda mutum zai yi sai ya nemi wanda zai samu sauƙin aiki da shi hukumar yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato ndla reshen jihar anambra ta yi nasarar cafke chimezi okoye wani hatsabibin mai fitocin miyagun ƙwayoyi a auka babban birnin jihar kakakin hukumar mai suna charles odigi eposa shine ya ba da wannan sanarwa eposa ya ce okoye wanda aka fi sani da don ya shigo hannun ne a shiyar italy a auka ya ce an kama wannan mutum ne a ranar 25 ga watan mayu dauke da garin koken da kuma kilo uku na tabar wiwi a gidansa da ke oka a wani labarin makamancin wannan kuma hukumar ndlea reshen jihar kaduna ta cafke kwayar tramadol a kasuwar shagumi da ke kaduna kwayar da an kiyasta cewa kudinta ya kai naira miliyan 45 kwamandan hukumar a jihar kaduna bala fage ya ce kwayar ta tramadol wacce ta kai adadin naira 950 an shigo da ita garin ne daga onishan jihar anambra hukumar hana almundahana da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta efcc ta gurfanar da ma'aikaciyar cibiyar gudanar da jarabawar shigar makarantun gaba da sakandare wato jam filomeya chizi wacce ta yi ikirarin cewa wata macijiya ta haɗe kudaden ma'aikatar da ke hannunta watan fabrairun shekarar 2018 ne cizi ta bayyana hukumar cewa wata macijiya ta haɗiye naira miliyan 36 na cibiyar jam shiyar makodi na jihar benue an gurfanar da ita a ranar juma'a 31 ga watan mayu a babban kotun birnin tarayya da ke unguwar maitama abuja tare da wasu mutane biyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yan najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi mara inganci a binciken da ta gudanar a shekarar 2018 unicef ta bayyana haka ne a lokacin taron manema labarai da aka gudanar a jihar kano kan batun tsaftar mahalli ta hanyar yaƙi da bayan gari a fili dangane da wannan lamarin mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na jihar na abuja wato hassan abubakar ya ce wannan ɗabi'a ce mara kyau wadda tu'ammali da miyagun ƙwayoyi ke haifarwa kuma ma'aikatan na hukunta duk wanda aka samu yana aikata hakan shi ma a nasa bayanin jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a abuja simon ajuyesi ya ce suna fuskantar karancin banɗaki na jama'a a birnin tarayya abuja dr lawal musa tahir wani likita na sashen hausa ya yi da shi wato aka hira da shi dangane da batun ya ce ba haya a fili na kan gaba wajen yaduwar cututtuka kamar amai da gudawa zazzabin typhoid ciwon hanta da sauransu gwamnatin tarayya ta sanar da shirin kokarinta don ganin ta kawo ƙarshen bayan gari a fili zuwa shekara ta 2025 wasu dakarun rundunar sojan ƙasar nan sun kai samame babban ofishin hukumar hisba ta jihar jigawa da ke garin dutse da nufin kwato wasu ɗimbin kwalaben giya da jami'an hukumar suka kwace a wasu gidajen shan barasa da ke garin na dutse babban kwamandan hisba na jihar jigawa malam ibrahim ɗairo garki ne ya sanar da haka a ranar a garin dutse da ce jami'an hisba sun daƙile yunkurin sojojin malam garki ya ce samun labarin hakan ke da wuya ya yi gaggawar tuntubar shugaban hukumar tsaron sintiri ta dss da ke dutse da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar waɗanda suka aika da jami'ansu zuwa ofishin hisbar da haka sojojin suka juya ba tare da ɗaukar komai ba da majiyarmu ta tuntuɓi kwamandan operation salama da ke garin dutse sakan laftanar mi ikemba game da batun sai ce shari'a aka yi wa dakarun sojojin a ce cewarsa babu wani ko soja da ya je ofishin hisbar domin karɓar kwalaben giya shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar bala zana sanci ya bayyana cewa sojojin ba su shiga ofishin hisba ba kawai dai suna aikin sintiri ne a yankin amma ba su taɓa kowa ba kuma ba su ɗauki komai ba gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya sanar da cewa nan ba da jimawa ba jiharsa za ta fara noman kwakwar manja gwamnan ya ba da wannan sanarwa ne ga manema labarai ranar alhamis a guso babban birnin jihar da ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan harkokin noma kana za ta ba da kulawa ta musamman kan noman kwakwar manja a baka harkokin noma a jihar su na daga cikin kudurorinsa domin samar da wadatar kayayyakin gona ya kasance wajibi a gare su na su sanya maƙudan kudade domin farfaɗo da harkokin noma a jihar su bisa la'akari da daidaicewar lamarin saboda rikicin 'yan bindiga da ya sa jihar a gaba gwamnatin za ta farfado da aikin bakalori musamman domin noman rani a dalilin yin wannan zai samar da wadatar abinci tsawon shekara ba tare da yankewa ba kazalika gwamnan ya da cewa za su fito da tsarin samar da lantarki saboda manyan kamfanoni in ji gwamnan gwamnan wanda ya sanya dokar ta ɓaci kan fannin ilimi inda ya shaida a zamfarawa cewa zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa jihar su Ba ta kasance cikin jerin jihohin da ke fama da matsalar samar da ingantaccen ilimi ba daga jihar kebbi kuma gwamnan jihar kebbi abubakar bagudu ya ce jihar sa ta bi sauran jihohin da ke albarkatun man fetur a ƙasar nan gwamnan ya ƙara da cewa yanzu haka sun haɗa kai da wani babban kamfani na ƙasar jamus domin samar da abubuwa na mura rayuwa haka zalika wato kwanan nan za su kaddamar da kamfanin sarrafa tumatir da kamfanin sarrafa shinkafa a jihar ta kebbi yankin arewacin ƙasar nan dai shi ma yanzu ya shiga cikin jerin yankunan da ake samar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka inda yanzu haka aka haƙo ɗanyen man fetur a wani ɓangare na jihar borno da kuma jihar bauchi shigar jihar kebbin jerin jihohin da za a dinga harkar ɗanyen man ba ƙaramin tasiri zai yi wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin arewacin najeriya ba sabon gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala muhammad ya bayar da umarnin biyan albashin ma'aikatan jihar ba tare da bata lokaci ba akakin gwamnan muktar muhammad gida da ne ya bayyana haka a ranar juma'a inda ya ce gwamnan ya ba da umarnin a gaggauta biyan albashin da rage ma ma'aikata raɗaɗi haka zalika sanarwar ta ƙara da umartar ofishin akanta janar da ya tabbatar da biyan ma'aikatan albashinsu daga ranar juma'a su ranar litinin uku ga watan nan na yuni. musamman duba da karatowar bikin sallah karama sai dai sabon gwamnan ya umarci kada a biya ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin jihar ta ɗauka daga aiki a watan afrilu da watan mayu sa'annan ya ba da tabbacin gwamnatinsa ba za ta yi wasa da haƙoƙin ma'aikata ba da ƙarshe sabon gwamnan ya yi kira ga ma'aikatan da su kasance masu nuna jajircewa da ƙwazo a bakin aikinsu don tabbatar da an samar da ingantaccen tsari na aikin gwamnati a jihar ta bauchi daga jihar borno kuma gwamna babangida zulum na jihar ta borno ya yi umarnin biyan albashi da basussukan albashi da fansho na ma'aikatan gwamnati da aka tantance da waɗanda ba a tantance ba kafin bikin karamar sallah gwamnan ya ba da umarnin ne a lokacin da shugaban kungiyar kwadago bulama abiso ya jagoranci sauran mambobin ƙungiyar a ziyarar da suka kai mishi a gidan gwamnati a maiduguri babban birnin jihar ta borno fiye da shekaru uku da suka gabata tsohon gwamnan jihar kashim shatima ya gabatar da tsarin tantance ma'aikatan gwamnati wanda ya yi sanadiyar tsaye da albashin dubban ma'aikatan gwamnati wanda kwamitin da mista bako ke jagoranta ke dauke da alhakin hakan domin sanya farin ciki a fuskokin ma'aikata da kuma 'yan fanshan da lamarin ya shafa sulum ya umarci sakatarorin ma'aikatu da shugabannin hukumomin gwamnati da su yi gaggawar haɗa jerin sunayen ma'aikatansu waɗanda lamarin ya shafa a kawo teburinsa kafin ranar uku ga watan yuli da shekarar ta sha tara domin sa hannu da kuma biya kafin bikin sallah mai zuwa biyo bayan rantsuwar kama aiki da gwamnan jihar plateau simon lalon ya yi na ci gaba da shugabancin jihar karo na biyu wasu al'ummar jihar sun bayyana fatar samun sauyi masu inganci da za su kyautata rayuwarsu babban batu da ya fi ɗauke hankalin mutanen plateau shine batun baiwa matasa aiki na yi domin dogaro da kansu sai batun ilimi da inganta karatu ta yadda matasa ba za su dogara da ayyukan gwamnati ba su iya kafa sana'o'i domin taimakawa kawunansu kuma hakan zai sa a samu sauƙin tashe-tashen hankula a jihar shi ko gwamnan jihar plateau a hirarsa da manema labarai a kwanakin baya ya yi bayani akan abubuwan da zai fuskanta a mulkin sa karo na biyu da suka hada da biyan albashin ma'aikata da samar da tsaro ga al'ummar jihar shi ma gwamnan jihar jiga muhammad badar abubakar wanda ma abocin jihar plata ne ya ce yana da yakinin gwamna samun lalon zai samar da sauye-sauye masu inganci a jihar to yanzu muna batun da ya shafi jihohi inda sabon gwamnan jihar oyo ya haramta kungiyar aikace-aikacen kungiyar direbobi na ƙasa nurtw reshen jihar hakan ya biyo bayan taɓarɓarewar tsaro da ya faru sakamakon rikice-rikice da ya ɓarke tsakanin ɓangarori biyu na ƙungiyar a wasu unguwanni a ibadan babban birnin jihar babban dogarin gwamna mr bc ilaka ya shaida manema labarai cewa ofishin gwamnan ta haramta dukkan ayyukan ƙungiyar a jihar ilaka ya ce an ɗauki matakin ne bayan ganawa da wasu wato masu ruwa da tsaki a fannin da suka hada da shugabannin hukumomin tsaro a jihar da jami'an gwamnati. ilaka ya buƙaci al'ummar jihar da su gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba labaran na zo muku ne daga sashen labarai da al'amuran da kullum na tashar talabijin ta rahama wadda ke kallo a star times tasha mai lamba 177 kwat ranar na ado na najeriya wato nicom sad akwai damar bibiyar shirye-shiryen mu a hanyoyin sadarwa na zamani da suka haɗar da facebook twitter instagram da youtube duk a rahama talabijin labaran zai ɗora bayan mun karɓi wannan sako a dakace mu masu kallon barkamu da dawa yanzu kuma labaran zai dora inda za mu leƙa sauran sassan duniya an kori wasu sarakunan gargajiya daga mulki a ƙasar chadi bayanin hakan yana kunshe ne a cikin wata takarda da ministan harkokin cikin gida da kula da ƙananan hukumomi ya sanya wa hannu takardar ta farko minista mahmad abali salah ya kawo ƙarshen ayyukan wasu sarakunan gargajiya na gabashin ƙasar inda a takarda ta biyu ne kuma aka dakatar da sarkin udai waɗannan matakai na dakatarwa sun biyo bayan wasu rigingimu da suka faru tsakanin wasu ƙabilu na ƙasar da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan arba'in waɗannan rigingimu sun faru ne a yankunan odai da sila a gabashi da kuma kudu maso gabashin ƙasar ta chadi ana zargin sarakunan da aka tuɓe da nuna rashin ladabi da halin ko in kula kan abin da ya faru minista muhammad abali wanda shine ya sa hannu kan wannan hukunci ya ce ana kuma ci gaba da gano masu hannu a bangaren gwamnati da ma bangaren jami'an tsaron udai da sila abali salah ya kara da cewa sun gano sarakunan da aka tube daga mukamansu ba sa wani kokari wajen magance rigingimu a yankunansu mahukuntan ƙasar algeria sun saki dan fafutukar nan of hajj bayan kwashe watanni uku a gidan kaso kamar yadda lauyansa ya bayyana a jiya juma'a an dai saki hajj dan shekara 49 daga gidan kaso na lardin kudancin gardiya a ranar alhamis kamar yadda lauya sala duba ya bayyana a shafin facebook sakin nasa dai na zuwa kwanaki bayan da abokin gwagwarmayarsa kamaluddin fakr ya rasu a gidan kaso sakamakon yajin kincin abinci lamarin da ya jawo zanga-zanga da matu wato tofin alatsi ne na 'yan fafutuka dukkaninsu dai fikir da haji an kama su a watan maris saboda sukar mahukunta ciki har da sojoji kamar yadda 'yan fafutuka suka bayyana tare da kasar larabawa ta kafa kwamitin neman kwato wato kwata domin su gano farkon watan shawwal wanda shine zai kawo ƙarshen ramadan da kuma fara idil fitr ministan shari'a ƙasar sultan bin sa'id albadi ya bayyana cewa kwamitin za ta gana a ƙarƙashin kwamitin zai gudanar da aikinsa ne ƙarshen jagoranci tare da masu uh, manyan jami'ai bayan sallar magariba a ranar litinin uku ga watan yuni 29 ga watan ramadan a sashen shari'a na abu dhabi nisan ya kuma yi kira ga kotunan shari'a a fadin kasar da su nemi jinjirin watan sannan su sanar da kwamitin idan aka gani idan ba a ga watan ba wa shekarar ranar talata hudu ga watan yuni za a yi azumin ramadana talatin idan kuma aka ga wata wa shekari hudu ga watan yuni zai zama ɗaya ga watan shawar ranar karamar sallah kenan jami'ai afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na jiya juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a kabul ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin amurka guda hudu sojin amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar afghanistan kuma sun ce sojojin nasu sun sami ƙananan raunuka amma ba su ba da wani cikakken bayani ba da dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin bama baman wanda aka kai a wata babbar hanya da ake yawan zirga-zirga da ta hada kabul da wato da garin jalalabad da ke gabashin kasar sai dai kungiyar ta kara da cewa dan kunar bakin waken ya da damar bom ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da wato gwammar jerin motoci sojojin kasar wato ta afghanistan da magana da yawon ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya ce mutane da dama da ke wucewa suna daga cikin waɗanda suka samu raunuka tsohon shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya karbe ikon jam'iyyarsa a jiya juma'a abinda ke zuwa bayan da poroshenko ke sake samun goyon baya na mambobin jam'iyyarsa watanni gabanin zaben 'yan majalisar ta ƙasar ta ukraine a watan da ya gabata ne dai shugaban da ke samun goyon bayan kasashen yamma ya sha kashi a zaben shugaban kasa inda dan wasan kwaikwayo zelensky ya kai shi kasa yayin da a kasar ake wato ake tsaka da fama da rikicin yan aware a gabashi haka batu na cikin hanci da rashawa ya addabi kasar ta ukraine jam'iyyar poroshenko dai ta sa himma da kokari na jan hankali na magoya baya don ganin ta kai labari a zaben 'yan majalisar da za a yi ranar 21 ga watan yuli Roshan dai shi ke da rinjaye a majalisar mai mambobi 450 sai dai zelensky na son mamaye a sabuwar tafiya da ya kwaso inda yake bayyana kansa a matsayin bawan al'umma a jiya juma'a ne masu ceto a birnin budapest na kasar hungary na ci gaba da aikin tsamo wani jirgin ruwan yawon shakatawa daga kasa kogin dunube yayin da suke neman mutane 21 da har yanzu ba a gansu ba bayan jirgin ruwan ya yi karo da wani makeken jirgin ruwa na wasu 'yan yawon shakatawa a shekaran wato a ranar larabar da ta gabata sai zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane bakwai ko da yake kuma da an ceto wasu mutanen bakwai dukkan mutanen da ke cikin jirgin baya ga mutane biyu sauran 'yan kasar koriya ta kudu ne masu yawon shakatawa dan talabijin na kasar hungary ya ba da rahoton cewa dukkan mutane da aka ceto an sallame su daga asibiti banda guda ɗaya wanda ake jinyarsa saboda karyewar ƙashin harkarkarinsa 'yan sandan kasar hungary suna tsare da matuƙin jirgin ruwan mai suna yuri mazauna yankunan yamai da doso da tilibiri sun fada cikin mawuyacin halin rayuwa a sakamakon dokin wutar lantarki da ake fuskanta yau kimanin kwanaki uku matsalar da kamfanin wutar lantarkin nigelec ya danganta da faduwar wasu karafunan tangarahu tsakanin birnin kebbi da birnin gaure kada ibrahim musa gwangwazo ɗauke da wannan rahoto harar injinan janareto ya mamaye galibin manyan titunan birnin yamai ɗaya daga cikin biranen da suka fada cikin matsalar wutar lantarki a 'yan kwanakin nan inda wasu unguwannin ma aka shafe tsawon wuni guda ko da ba tare da samun ko na wutar lantarki ba a lokacin da ake fama da matsanancin zafi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Tun a farkon watan Mayu ne da ya gabata daraktan kamfanin Niger Lake Khalid Alhassan ya sanarwa da al'ummar Nijar cewa lalacewar injin kamfanin na tashar Gode a watan Nuwamban bara na daga cikin dalilan da suka haddasa karancin wutar lantarki a kasar. La situation était due à une conjugaison de plusieurs facteurs. Le premier c'est la perte du groupe PC4 de Goodell. Daraktan kamfanin ya kuma nuna damuwarsa ganin cewa a wannan wata na azumi mai alfarma lokaci ne na tsananin zafi da aka fi yawan amfani da wutar lantarki sosai a yayin da ɗaya daga cikin injinan tashar goro ya daina aiki a daidai lokacin da ake buƙatar wutar sosai. Matsalar wutar lantarki wata daɗaɗɗiyar magana ce da kusan takan taso a kowace shekara idan yanayin zafi ya zagayo abin da ya sa gwamnatin jamhuriyar Nijar tunanin kafa tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana. karshen rahoton kenan. Ibrahim Musa Gongolo. Yanzu kuma za mu je ga hasashen masana yanayi tare da wakiliyanmu Nasiha Ibrahim. A Lahadin nan hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci jefi-jefin zafin rana za samu a mataki na 33 bisa ma'aunin Celsius. Katsina da yardar Allah zafin rana da kadawar iska za samu a mataki na 34 bisa ma'aunin Celsius. Bauchi da yardar Allah ruwan sama da tsawa za samu a mataki na 32 bisa ma'aunin Celsius. Yola da yardar Allah yayyafin ruwan sama za samu a mataki na 34 bisa ma'aunin Celsius. Maidugurin jihar Borno zafin rana da kadawar iska za a samu a mataki na 37 bisa ma'aunin Celsius. Ibadan da yardar Allah yayyafin ruwan sama za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin Celsius. Fatakol da yardar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a mataki na 29 bisa ma'aunin Celsius. Lagos wato Iko jefi jefin zafin rana za a samu a mataki na 31 bisa ma'aunin Celsius. Zindar da ke jamhuriyar Niger zafin rana da kadawar iska za a samu a mataki na 37 bisa ma'aunin Celsius. Makka ƙasa mai tsarki jefi jefin zafin rana za samu a mataki na 41 bisa ma'aunin Celsius. Naziha Ibrahim dauke da hasashen. kuma kallon mu da hasashen masana yanayi na naziha ibrahim ka kawo ƙarshen labaran sai dai kafin mai sallama zan maimaita wasu daga cikin muhimman kanun su a bukaci al'umma da su dage wajen yin addu'o'i ga jiha da ma ƙasa baki ɗaya shugaban cibiyar na khadija malama ta sallah bulisi ba ce ta bayyana haka wajen taron kammala suka karatu alkur'ani mai girma da gudanar a wannan rana wasu dakarun na sojojin kasar nan sun kai samame babban ofishin hukumar hizba ta jihar jigawa da ke garin dutse asusun tallafawa ya rana majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yan najeriya miliyan bakwai ne ke fama wato da matsalan nan ta bayan gari a fili ko a mikewayi mara inganci da sauran sassan duniya kuma mun sanar da masu kallon mu cewa an kori wasu sarakunan gargajiya daga mulki a ƙasar chadi labarin kenan a huta lafiya